واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم بالإسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة بلالة وكل بلالة في النار أخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jikin godiya ga Allah da sarki wanda cikin rahamarsa da tamsayinsa da amincewarsa ya sake dawo da ni wanda matsala ce karo na biyu kwanaki na dan zagayo haka don in ji masallaci na kuma masallaci na ci da manyan kwarai da gaske zan gushi ba ina addu'a shi alhaji sani dauda diki na wanda masallaci allah ya saka musu alkhairi allah ya kara wa rayuwarsa albarka ya kara wa dukiyarsa albarka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da hadisin sayyidina Usman bin Affan cewa man bana masjidan yabtaghi bihi wajen Allah bana lahu fil janna duk wanda ya gina masallaci ba dan alfahari ba ba da raba kuma ba ya gina masallaci dan neman yardar Allah to shi kuma Allah ya gina masa gida a cikin aljanna ina addu'a wannan bishara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da da sauran yan uwa musulmai masu kishin a cikin musulunci irin wannan amma waɗanda ba su da shi da masallaci ne suka ce Allah ya sa albarka su ma Allah ya kama shi gida aljanna ya danka musu albarkar albarkar da suka saka samu sakon gayyata a wannan ce cewa zan yi magana a abin da shafi tarbiyyar iyali a musulunci ta yaya zafi sosai ba don kuma ba sai saboda da su ji jirgin sa an ake tambayar iyali abu ne da yake da su ce kuma ta da kake rubuta a kai an haɗa da aiki ba dai ana son da kake su lokaci awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ba karasa su mai shi da ko a cikin tarbiyyar iyali in yi magana a kan shi amma daga ƙarshe sai in yi wa darasin abin da ake cewa practical approach wato maimakon a masa abin da ake cewa academic approach wato kalli abin ta hanyar aikace yadda za mu iya samun wasu abubuwa da za mu iya gudawa mu ɗauka Allah ta Allah ya samu a sanadiyar wannan ya sa na tsamo wasu matakai na ya za a yi a samu iyali su zama masu tarbiyya su zama iyali na gari da ake bukata dukkan musulmi yanzu waɗannan matakai masu tarbiyya da tafansu da yawan gaske suka rubuta a wannan fannin kare yau za ka ga wa'annan mutane suna taimakawa kwarai da gaske wani a samu tafiyar iyali a samu ya'ya nabi 'ya'ya waɗanda za su amfani addinin musulunci 'ya'ya waɗanda al'umma su farin ciki da haihuwarsu ba 'ya'yan da su zama wa al'umma bala'i ba su zama wa iyayen bala'i su zama wa mafita bala'i su zama bala'i ga jama'ar anguwa su hana gari zama lafiya su hana jiha zama lafiya su zama 'yan tare da zaune wato ba haihu da irin wayannan ƴaƴan ba wato wayannan matafi za su taimaka kwarai da gaske wajen ganin an samu ƴaƴa da shi Allah ta'ala ya sa mu dace waɗannan matakai da dan samu guda goma sha biyar a cikin su sun karanci lokaci Matakai guda biyar a ciki wato ana buƙatar mataki a kan su ne tun maka mai shi yaron a haifar shi idan ana son yaron idan ya zo duniya ya zama yaron mai matakai guda uku ana buƙatar ka cike su yayin da aka haifo yaron kamin da yaron zai iya bambam tsakanin fili da baki nan matakai guda bakwai ana su ka ɗauke su daga lokacin da yaron ya kana san da ke fali da baki har zuwa lokacin da yaron zai balaga idan ka haɗa zai fita waɗannan matakai sun zama matakai guda goma sha biyar allah ta'ala ya sa mu dace tafiya sai suka ce mataki na farko idan kana son ka haifi ɗa mai tafiya ka haifi ɗa na gari ɗan ka zama yaron kirki ƙa'ida ta farko shi jikin ka zama mutumin kirki ƙa'ida ta farko kaɗin ka zama kwarai kaɗin ka zama kirkiya kaɗin ka zama mutumin kirki domin ka yadda za ki gane zuciwa ba yadda za ka yi ka zama babu ka da addini ka zama shashasha ka zama alaƙa ta kusa mutane sabbin da Allah Ƙa'ani sai dai ku haɗu a kan hanya ba ka da kowace irin alaƙa da addini kuma ka ce kana suka haihu da dan kuma ne da kware dan zama gangaran dan ya zama mahaddisin qur'ani dan ya zama limamin juma'a dan ya zama yaro na kware mai amfanar al'umma dan in ya samu shugabanci kuma shugaban kware in ya samu arziki ya zama dan kasuwa na kware da yake da addini alhali sai ba ruwanka da addini. tarbiyyar babu ruwanka da ita in kana neman professional masashi sai ka fara kowa ka bi ƴaƴan mutane ka lalata kai zina da matar aure kayi da marar aure kayi da karama kayi da budurwa kayi da tsawara kayi da bara kayi da baka kayi da doguwa kayi da gajera kayi da kayi da kayi da sannan ka kayi miya mata hijabi da yi wa annabi salati da karatun qur'ani da ban gidan aure mata hajji ba kai ka san Allah baka irin wannan ya ganin da Allah ne kawai nuna karfin kifansa ya irin wannan ya daga kiwonka amma kai da ka tantance a ce irin wannan ya kai haifi ka idan wannan ita ka'ida ta farko shine kai mai ba da tarbiyyar rabbi ya kunu muhabba kai da kake da tarbiyyar ka'ida ta farko ta zama mutum kirki domin a samu yaya su zama me su zama yaya na jiki ta ala ya samu dace kamar su wannan dalilin da ya sa a lokacin da mahaifiyar annabi Isa wato alaihi salam wa alaihi salam da maryam mahaifiyar annabi isa ta ainihin wato samun annabi isa da rawa irin ta ubangiji ta ɗauki jariri ta shigo cikin da babu miji ta gane ta awon lokaci wanda hankalin al'umma ya tashi kwarai da gaske kamar Qur'ani ya bada labarin yace fa'atat bihi qaumaha fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريدا قرآن يتي فاتح به قوم تحمله تزود على النبي إسا ينا جاليري تزود على النبي a Allah ya wacce ba ta miji ta zama mace go haka kawo kuma da wacce a ciki kalu sai suka ce ya maryamu ya ki maryam da kan ji ce an fariya kun kun da abin da ba sai suka karin bayanin hujjar su sai يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا أخت هارون لكن شور هارون ما كان أبوك امرأ سوء abin da sabon ya tada mana hankali shi ne ba ba ba mutumin banza ba ne wa ma kanar da muka uwarki kuma ba kai da za kuma shi a cikin cikin shege wannan yana da tada hankali baban shi ba mutum da ba mutum kirki mahaifiyar ki ba karuwa ba karumiya to ya za ki kuma hakki lalace ya da uba ina nan gurin da ci kuman tawali ne uwar karuwa sai ta yar sai ta cikin shege akwai abin mamaki sai a ce albasa ta yi halin ruwa yanzu da sa abin ya zama abin babban da shi ne babban mutum kirki ne kuwar mutum kirki ce to a ka'ida bai kamata kuma kai zama mai ba ya zama lalace kai fari kal mata kala kal sun ta haifu ba su kai alamar tambaya to amma kai baki matarka baka me kamata ku haihu a baki ba baki kirin ka gane karatu ka'ida ta biyu bayan ka kai kokari ka zama mutum kirki to wannan ka'ida ta zama kirki zuwa ga ka'ida ta gaba shine kuma idan za ka yi aure ka zama mutum mai kirki da ka mutum kirki yayin da za ka yi aure sai zama nan mata ta kora a jikin da ta farko a maganar auren mutum shine ta kwarai mai addini ko kai mutumin kirki amma da ka yi aure babu ruwan kai magana addini abin da kake kuka dankalaziya saukowa in wanda ya rasa ka yi da hankali kawai da jiki kai an iya samun matsala ana iya samu ba laifi ne ka aure mace kyakkyawa ba abu da ka aure mace mai kyakkyawa amma idan matsalar ta kishi ne kyan ya zama kuma ya haɗu da addini kada ki kan mai zai shi kadai idan kan shi kadai ne babu addini a ciki ai kuskure don baka aiki da shawarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa alayka bi tatidin tarbiya idan za ka yi aure da ci ina horanka da abuciyar addini domin abuciyar addini ce wata da ta haifar da ce yaro mai addini amma ka ce dauko fulawa a juji ga fulawa da ban sha'awa amma da ka rashin sa'a ina ka tsiro a juji ka samu matsala kuma ka sa abu ka zama 2-0 bayan an haihuwa baka lalatattun yaya kuma kai ya zama kuma baka ci more shi ba kun samu ka baki ciki shiga cikin gida wata ran ya gaji ka wasu ba sa shiga kuma gida ka rike kara kana karanta wasu cikin jaki ka ce an gusa shi ne kara saboda kai ka sa ka shi da an ba mu ka sha ba kai sunan ka an ka sha bala'i wannan ita ce ka'ida ta farko idan ka samo mai addini to ka samu wacce ta dace da kai kyakkyawa ce a cikin da ba kyakkyawa ba ce Allah ya sa wa gurgurin kisa na ɗauki ciki da ƙarfafa amma dai a kada an samu layi ya fi daidai القرآن الجمعة الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات بالخبيثين ba kai kadari ne to a samu ta kadara 1 plus 1 is 2 babu matsala nan wal suna bil kabisat maza waɗanda ba na kwarai ba ba masu addini ba da rantattu Allah shi waɗanda su dace da su a wajen aure su lalata kan mata sai a haɗa shi a ta lalacewa ai wa'azi a wata makarantar mata a cikin turu jihar yobe cikin mata guda biyu suka rubutu wasiƙa na yi magana akan auren mutuwa da yashi a suke da hadirin su to alƙa su malam mun yi auren mutuwa ba su da ta ba sai yau daga bata yake sai auren mutuwa ya kai sama da sanku sha bakwai mun ba ki amma yanzu mun ji wa'azi muna so mutu ba malam ya tsaya mu addu'a Allah ya karbi tubar mu Allah ya karbi tubar ku ki ko malam ya tsaya mu addu'a Allah ya sa mu samu miji ahlus sunna wannan yi kyau amma idan sai a daura auren a je a yi HIV test dan ba mu sani ko wani ɗan shi a ya matsala miki jama'a ba sani ba na ga da aka gwada aka samu na jiki kalau da a aka mahalu suna wani shi ma me lafiya kalau kuma aka je aka ci aka samu a cikin jamau mahalu suna ma na yi samun su ce ruda da wani auro ba zaura mai kanjamau bai sani ba to sai a ɗauko idan sai haka da ke shi ne wal kanji da su lalata ta jiki da kanji da za ku kama gabata wannan layin suna iya kokarin su da ce na shi idan ayyuki da ita kokarinsa ya aure da shi mutumin kifi idan shi zai aure kokarinsa ya samu mai ya samu kwarai wanda ya sa ta haifo na gaskatun yaya amma yanzu wani yayi zina da matar su talatin ko kuma kan a daura auren shi lalata ce ita lalata ta ita da ta haifa wani a club su taru da mutum wani abin su ke aiki sai da ake shekaru yana cewa mun shaƙo sosai da ita mun shaƙo da da da don za a zuwa ɗaura me za a zuwa ɗaura auren ina ma an samu da kuciyar su ina samu da kuciyar su ba alhamdulillah amma ba ka su ba in gasa ba ai ka ga an samu matsala an karɓar wani tun a yana tun wajen wajen suke aka barta magabata ƙoƙarin da suke kenan shi yana da ɗaya sai nemi mutumin kirki sai da ibn musallif a lokacin da ɗalibin sa almajirin sa makaranta a bidan shi wada ya ta ɗau lokacin gidan shi a makaranta ba yan kwanaki nan da ke shi ya zo makaranta amma shi shi kamar sai ya shi ba magana a makaranta ala ga wata halan ai ba ta kashe Allah ya masa rasuwa kare ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai wanda ake kirari da ake kirari ne idan ba a ga yi cikin shirayin zuwa ya ce alaƙar da zamanin abubuwa su suka yawa da karwa ga an saka kawa ya kamata ka ji da wannan sai zun ka kara mata ne ya yace mata yace kai ya kara mata saboda me cewa wani yasa a garin nan dan ne ya ce ta dauke da duk kamar da shi da gidan haya ga rashin masara abin da mutum ya yi kami biyu ba zai bani kisa kamar yanzu a cikin so abin da ya ta duniya naira ɗari biyu wa zai ba shi a ai da wahala sai sai da sai ji matsala ne zan bata shi a wajen da wajen kudi wannan karamin matsala ce duniya san yana da addini wata yar ya ce wance sai ji da kamar a labari shuni don ya san ya riga ya ji sunanta kuma ya san wakilin da aure wanda ke da aure ɗan kalifar lokacin da ya aure ta ɗan khalifa na lokacin ɗan shugaban ƙasa ba za a kusa ba shi aure amma za a hana a ba almajiri mai dirhami biyu ta da gafar kawai da wannan yarinyar za ka ba ne ya ci ba ka ya ce ta ba ya ce ba ba ku zama shida sai fara kubar haja inna alhamdulillah na hamduhu wa nasta'inuhu in karshe ce an daura aure ka zama an gushi ka tafi gida kuban ya tsaka da tafiya ya ba matsala yanzu gani ya ka da yi mata ɗayan hajji shi ta jinya ce ta tsawar aka ta layi yarinyar da za ta sa'uwar ta gaba na yadda yake faɗa wa baba wannan wannan ya kawo ban shi na ce da aka fi ainihin zauna a gida ba

ba ku da shugabar ni wani ke fita wai shi ba fita wai sai na aure malamin da makarantar islamiya wai shi lokacin da ya aura miki aure da shi wai auren da aka ciki ba shi aka ga to wurin zuwa ta ci da wai ta ci bayanin auren ta da aka yi lokacin da sai sai ba sai ce maka yarinya ta girma ba shi kana an ko Allah ya bi wa da ayatun bai kuma da shi kadai yana magana akan hanya bare da aure ne wanda suke aure gibe bi Yanzu zai kuma ya kasa bacci damuwa shi zai gane maganar nan kan gaskiya ne ko wajen kai kowa ka maza ce na sai da zan yi don Allah ya kai gudu ke na su da amarya in an hana ni to daga nan in sai ina gida mu ta wata zuwa tara a ce amma da ma sai ku gida don hannun jin za ka yi kuma ga za ka ɗauki kuku sai na zan samu bashi yana wannan tunanin ya ji ana sallama a kuma gida wa sallan ba yi sa'idu ne ya ji mutum da shi a yi kan wani sa'idu ba ya dai ita maza ya bude kufa duka wanda zai sai malami su ce da ibn musayyib ba wani akrama Allahu ba wani asheku ba wani al'alimu al'allamu, su tare sani duk wani kisa na babu babu wane ne sa'idu ne ina ganin shi kidi me a kamar da lafiya da gida na ba ta kai kan zuwa da abin da ke cikin da ni ne da yanzu ba kai kamata ba da ke tafe da kai kai an kuma ta yi aure ɗazu da gafar kama da dama auren da ne ya daga cikin aure da wasa ne ai talasun jiddahun jiddin wajen hun jiddin abubuwa guda uku yin kai shiga cikin gaske amma da wasa ce shiga cikin gaske akwai ne akwai aure a ciki sai zuwa da gafar kama da an fasa ne ta ba an fasa ba ne kana goro kayi amarya bai kamata ka kwana a gida ka kwana cikin ba ya kamata a samu ka amaryar ka kwana cikin ta ina take dama su yi dugo ne ya sha alkirma yana dan kaucewa sai ga wani abu cikin ya ce wuce ciki ta wuce ciki gida hanku ya tsaye a baki ya rasa mai zai yi karfe kumar gida ya kuma na ya ce na cikin Allah kamar ya hango ya gagare mata magana ta cikin cikin gida ta je shiga daki kuma ta gani a cikin daki ga ya tabar mata ga ya jikin ta makaranta ga ɗan gwagwanin sa alwala ga abin da a ci a daren babu a wannan daren mutane sun sawa mai abin da za ta ci kamar ya ta zuba abin da ta ci dutse ɗaukar rikin kawai gidan kuɗi da shi ta laraba kana su kama a gaji duk da kuma da da daji ko maka jiki to ka kai tuwo maza ka kira kamar ya ta kawo ga gagara yin fita tun sai shi ta ji a cikin zama kamar masu nan da ya kada abin da sai rude tun da ya zuci a cikin maganin ki kawo yarinya a idata ba zuci ya ce ta ƙarshe abdullahi bin wada hadisin qur'ani ne amma da ya kwankwasa gangan da irin alarama wannan amma da ya kwankwasa shi shi bai san da yin tilawa ga ba ta fi shi tilawa ta fi shi kwarin haka haka su qur'ani bi akmalihi qira'atan mutanatan mujawwada da ya dawo jan hadisi shi hadisi ya ta hadda jalun hadisi ya dace wa ya dawo bangaren asabe sai uku mai nisa larabawa da waƙe-waƙensu cikin kau cikin kau sai ya gane masu rigar ya huta da zuwa makaranta Allah ya kawo masa mana har gida ya jifa ya tafke ya bari su je ku wani laifin tsayar yanzu da ke kira su ke sake ku wani duka da daraja yake shi ta haifi ya za su cikin wannan tsakon ba za a samu ya'ya na gari ba ya fi su bayan yana na tafiya sai tsufa kuma da ya tsada apple kuma da ya tsada dama yi wa yake ji sai da ya ci rabi tukuna sannan ya duba ga daga apple ya fado sai ga a cikin kan wata gona yake bishiyar a cikin gona ta kare shi ne tsallako waje apple ya fado waje ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un kuma ta kaddara ta cin ma hadisi da kuma apple din zuwa sai da gidan akwai shi a ciki bai ci ya ba ku cikin gunar ba kafin kama zagaye gunar yana so sai ya gano wane ne mai gunar ya kuma samu kowa yana leƙa sai wani mutum yana aiki a ciki in shi goyi gida mutum da garbi yake masa ɗaukar ta a wajen gonar gonar da shi ba cikin da shi rabi rabin da riga na cikin wani dai da Allah yi amma dai ga sauran rabin ba cinye ba kayan ka gonar da shi ya fi mu mutum da kifin ikon ya fi maka ita saboda su kika gona ta fice nima ma'aikaci ne idan su gona ya kifi ba nan gidan yake ba wani shi ya kifi bai da kuma da hukum kifi yomin walaila daga nan zuwa gidan da gona ya kifi kiyar awa ashirin da hukum kifi na kai ne kan kai sa da za ki je ka roƙe shi gida to je ka kuma ka kuma, gida Allah ya kiyaye gaba duk ya yi shiru ya da lahira da rabin abin da kifi ba cikin shi kare wanda take da kake ne mu ba cikin kama hanyar irin tafiya sai da ya ƙara sayi ne ya kwana gari ya waye washe kifin ya isa har ya sha wuya ya canza kama saboda tafiya idan kuma ta gudu gudu na su nuna mashi ya kuma mu gida ya fi duk da shi sai yake rike ya bi har ya fara bushewa ita mene ne wanda ya ce kan rike ita yi bayani ma ya ce to abu na kake sai da na bi sai na gane daga gudu ya na fike shi na shiga na samu wani ma'aikaci a cikin na roƙe ya ce ka ɗauka shi ke kuna ya ce ka shi bici in ina su cire yanzu na shi yasa na taku tun daga gari kaza na iso hannan iya abin da kawo na kici ya fi mun wanda na ce in juya. ya ga shi kama zan iya yafe maka ba. da zan ba za ka yi aiki da kuka ba fasa ta yi ba dai cutuwa yi tabbi wanda zo da shi na ci gaya ga yi fa Allah ban Najeriya za ta ci tana a Saudiya na ɗauka wani balarabe ya gaji ce haram haram ba a sai tuba harami haram haram ya wuya ya kalli balarabe ya kikin tuba shi karo na farko a rayuwarsa da ya zanci kikin tuba haram karo na farko tsintuwar inna lillahi wa inna ilaihi najeriya har karba mutum ya je wajen malamin sun bai din ya zai rike ya mutum ya shi ya zo da ya samu ko ga ba shi ta da abu amma shi

ni dai ta gida na nan aure hankali na ya kwanta yake tsoron Allah ta yafi tsoron Allah ka aure ta sai fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da gona ce da kake fara yake gana wani da ubangiji na cikin buga maka ganawa ina jira Ya za yi can yake yami gona shi ta saura ka samu shaidu aka saura aure ka saura aure me saura aka baki a koma gida a tsune dare da gida ne kuci cikin amurka ka jiki shiga kafin jiki kuci da zama ɗin gida ba za a fara waje ba da suka ci kuma da ya tsaye hangi ta a can zaune ta juya mashi baya zai sallama ya ce as sai tana shiga ta ji kurma ce in yi kurma sallama ya ce ta bai ka saboda ka sai dakata to ya zai yi sai sai wani tunani ya zuci me zai hana uku ta sallama kuma ba bata ansa ba yana da lada goma dan kuma annabi ya ce idan kai mutum sallama bai ansa ba waɗanda suke yi alkhairi su ne malaiku za su ansa maka ga lada goma ga ansawan malaiku ai wannan ya wadatar in kalli Amsa ya ce assalamu alaikum zan taru ja'ahu sautin da sautin bilibili wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh sai ji wata murya ke duniya bai tafi murya mai tafi ta ba kamar irin tsuntsun da yake kuka a gona saboda zaki murya an ce masa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barkatu. sai shiru ya ce a ah, wahal tujibu malaikatu bi sautin da sumu kama da ake cikin mala'iku za su ansa za su ɓata da ƙarfi ne har kaji shi wa alhamdu da ya jure mala'ika ba ta kafin waye ba ba ta murya amarya ba ce yana nan can sai ga amarya ta fi ce tsaye ya kalle ta ya ga a tsaye ma ta fi ce can tsayewa ya ta so you turn da ya kalli fuskar bai ta asalin kyakkyawar mata irin ta ba sai ta fara ba da step ta nufo inda yake left right left bisa ka rutse da yasa da kika sai shi su al-khaliq al-azim ta cikin gida lafiya yake da gidan wa ta gida na mana yake a kin ba mata ta ko da me ita ta da aura babanta ya ga mun kafuwa ce ta ce ga ta da kabi ta ce babana ya faɗi gaskiya qala innani amya li an la anzur ila maharimillah babana ya ce kafuwa ce saboda mun tsorawa in kaji abin da Allah ya haramta karshe sai da ban ya gaya masa wani ilimi ban yake da ya ganewa ba malamai suka ce wanda suka auren aka haifi imam abu hanifa abin yana da ban mamaki bisa ban mamaki ƙa'idar ke abdullahi ibn zubair yana cikin ashara al-mubashir bin janna da ta shi aure sai aure asma irwa ya fi na tashi haihuwar ta da ta shi abdullahi ibn zubair zubair ibn awam ta tashi haihuwar yi ibn abdullahi ibn zubair abdullahi ibn zubair da yake shi ai da duniya ba a mai kuma ba da duniya ba a sani ba abdullahi ibn zubair da ya tashi haihuwa sai haihuwa sai shi amir ibn abdullah tabi'i ne amir ibn abdullah lokacin da yake kwata shi duk duniya ba su yi da shi ba yana iya shekara guda yana azumi duk da kawai da Allah ta azumi ya kai addu'a yake Allah ya cire masa wuce daga idanunsa silsila zahabiya Umar aka yana yawo a cikin garin Madina da daddare kan da kan da sai ji kuma tana cewa yar ɗaya bon ruwa ki tara a nono ya ƙara yawa gobe mai cikin ki da yawa yar sai ki cewa ya ki mahaifiyata kuma yana ta wa'azi a masallaci yana cewa mu daina ƙara ruwa a nono ba kyau uwar ta ce ta tsara tsara ya san tsara ne mu kawo mu dawo gida to ai duk da Umar bace a sai ta ubangijin Umar ne Umar ne sani ba ubangijin Umar ya sani ashe Umar yana bakin da yana ji sai na daga wurin ya kuka gida shi ya ɗebo ƴaƴansa da a cikin turus mai san aure a cikin ku ga ƴana sa wanka a wannan gida ya aure ta sai da cikin ya aure ta a sanadiyar wannan aure aka haihu aka haihu ƙarshe aka haihu Khalifa Ibn Abdul Aziz Al-Khalifa Al-Kamil wanda da tsabar adalci ta saboda tsabar adalci kamar shi ma musulmi ya fara cikin ba an fi matsayin da kura da kinkiya za su yi kiwo a gona ɗaya kuma da za ta shiga da kinkiyar ba saboda adalci da yi duk lokacin da kasa haihuwan ɗan kwarai na garin tarbiya to kwakwai sun zuciya a wajen aure yi kai tun wajen auren ya zama a ƙida shi ne haihuwa da bukatun yaya ya zai zama haihuwa da bukatun yaya shi ne ka samu ta kwarai ka auro ta ba shi daga kwanga da wannan mataki na uku da yadda aka zo za a yi auren da bayan an yi auren da cikin auren ka kuma ke auren kudin su dalka fada, bayan an yi auren matar da ƴaƴan da suke ciki zaki yana da ta'asiri a wajen haihuwar ne Yaya duk da ka aure kudin da za ka ɗauka ka bada su ciki ka tabbatar da babu haram a cikin kuɗi ne da kasashe su ta hanyar halal su zama su ne tsakin auren matarka wanda wannan sadakin ne ke da kuciya da ita har su haifi ita ciyar da ita da 'ya'yan da tabbatar da kanar kake ciyar da su don su yi albarka kan jaririn ya zama wuku jirgin harami Ba gidan da mata da da ya ake ciyar da su da halal ake ciyar da su wannan yana tasiri wajen tarbiyyar iyali to ne ya tafi da ya aure da ake haram da kudin haram aka kasance jirgin ruwan da kudin haram aka kashe su motar da kudin kayan da kudin haram tawa da haram kuma kati da haram haram kai sayin baki da haram duk a cikin gida aka haram haram haram kuma ka fi iko ubangiji da yau shi za ka yi da kwanan kwarai daga wannan mun samu ka'ida guda nawa ka'ida guda uku ka'ida ta hudu bayan amarya ta tare yayin da ake kwanciyar aure da ita wanda wannan kwanciyar ta take ta a samu mai a da kai su da kai ne sunna da shi cikin sunna na ku. Isa hukum harsun lakum ta tu harsakum an na shi shi'tum وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين أنا ما دوشي تركي نساءكم حرصكم وكم كنتين أجليكم هاتوا حرصكم كنتين شيء ونكيكم أنا شئتم duk da kuka so a wata hanyar sai Allah ya wata magana sai ce wa qaddimu bi anfusikum ku gabatar da wani aikin alkhairi yayin da ku kwanta da iyalanku dan amfanin kanku in ji Allah ba shi ba maki ba da Allah ya faɗi magana sai ce wa taqullaha tsoron Allah wa alam annakum ku za ku hadu da shi malamai su ji lokacin da Allah ya kafa doka sai biyo bayan ta ku ji tsoron Allah to duka ne muhimmanci sun tana da wahalar kiyayewa dokar mai ne muhimmanci sannan da wahalar kiyayewa menene abin da ku gabatar cikin amfanin kawunan ku ne yayin da ku kwanta da idan ku yi biki da ku ce bismillah bayan kun yi kuyi wannan zikiri da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta Allahumma jannibna shaytana wa jannibna shaytana ma razaqtana Allah ne san da shi da gare mu sannan abin da ka da shi na Allah shi ma danka ne take shi daga shedan ana so ki yi da kai wannan addu'a Allah ya bismillahi Allahumma da shaytan zuwa kashe da ke cikin wannan da har za a ce wa "Allah, za ka ga kamar da sauki wahala ne da shi Allah san biya ma menene wahala ne da shi in ba ai sa'a ba wajen rawar kafa da fizikodi shi ka manta da shi shedan sai dai ta kare over Ka ga kamar da sauki ne da shi biya da ka rude karka dutse takwas karka dutse takwas ka karka cewa an yi bismillahi sannan an yi wani zikiri a nan sallallahu alaihi wasallam shi karshen ayar Allah ya ce wa bishirin mu'minina kai wa mu'minai albishir wani suke da mu'minai albishir da wani da wa mu'minai albishir shi in an yi da akwai samun ɗan gari shi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum da ci iyalinsa da ya wannan zikiri to ɗan ki za a haifa in Allah ya kaddara samun ciki a wannan lokaci shaidan ba zai iya cutar da wannan yaron ba ya cutar da wannan yaron ba shaidan yana musharakar ɗan adam a cikin dukiyarsa da iyalansa kamar da Qur'ani cewa kun fi amwali وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يدين هنا مشاركة القدم cikin dukiyarsa iyalansa ya yake musharaka da kuma a cikin dukiyarsa yayin da ka zo saka shi cikin gida dama shi dan zai biyo ya ga wani hali ake ciki ka shigo kai sallama assalamu alaikum ya nufi aika wa alaikum salam ya shiga da murmushi da zuci da zuci lahi walajna wa bismillah da karajina wa ala rabbina tawakkalna shi ɗan sai fada wa shedan shi gidan to kwana a gidan yau ba zai yiwu ba mu fara neman izinin da mu kwana ina ne za su je su fara shirya gidan wanda bai wannan fikirin ba kuma dai nan gidan babu babu rabansu amma idan ba ce wannan sallamar ba kawai shi gyara murya hanyar su rena ta ko na kuma sama bai matar mace ai ba a maka wasu da bayan da su ya kana mata sallamar shi da rena su a saka su sallamar kuma ta hana ta rena kan muje da ya yi kacce rena kan cikin allah ya kai ba ta kwarai ko ba haka ba kuma duk shirukar rena kan ne ne shi kawai duk sharuɗin na kamar da wanda bai cika shi da na kamal na da sharuɗin kabul da shi a duniya na tare na kamar da bai cika ba wani ɗalibi ya zo ga malami da kusur baki da ta isa malai ciwo mai faruwa ne mata ta wani cikin kaji kaji a wani Allah ya kiyaye gaba ɗalibi ya zauna ya nutsu a zai ce dai wata babbar riga ta ka kuma aka mutu na shi kwarai shi ta da su shi kira daga fata ba sai cire da wannan hular ta kuma cire shi kuma hular shi kuma na shi kenan ruwan ka shi kenan ya ce a zauna lafiya shi ce wani dabba ta ta ala gafar ta dabba kuma sai aka ci maka ala gafar ta malam ba gare karatun ba kare dan cikin da aka cin sa ta ma da ya cire yanzu kuma cikin da jiko mala ya ciki da wannan tukon wannan in na cire gajeren wanda ne kawai a ciki mala ya ci ba matsala kai dai ka cire ko suka su ce amma da yake mai biyayya ne dai daure ya cire yanzu daga cikin da sai me ce wannan cikin da ta ma ciki kana ya ce ka kuma a cikin da kasa mala ya ciki dai ka kalamu hari na cikin da ba kusa da ana fitawa kaji da rubutu a hankali a hankali ne da cire wannan shi cire ana gamar ta mala wannan aiko komai a ciki ya ba matsala kare cire ba cire ba za cire ba a sha cire na zama ke ka zama sai da na zama wannan ya ta kayan ka yanzu da sauri da sauri ya gama sa kaya ko ba kama yadda ya mala ya kalle shi ce kake shi ne duk wani mahaukaci ya don mahaukaci na gafarta mala mahaukaci kuwa zai zama tsara ka shawara da kake zuwa masa da mahaukaci ta ya ɗauka haushi kai haƙuri gaskiya ya faɗa masa ba gaskiya ya faɗa masa ba gaskiya ya kame shi kai sabon shi ne su Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu ya za a yi sai aka kawo maka abinci a ce bismillah ai aiki da su ta alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi dan sai matsala ta karu ba wurin kwana ba abinci ai bismillah kushe ta cikin gida amma ana kawo abinci da kuma ba bismillah sai ka sa hannu sai ya ce abinci da su ku zo da shedanu za ku ci abinci kuma shi ne gare shi da kunya ya taɓa miƙa hannu zai sa kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannu zai sa kwanan annabi kana waye saura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da wani shi annabin yayi bisu da wancan bai yi ba sai shi kan ya goma hannu da hannu wancan isa, a kwanan babban Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kunya to nan shi ɗan zai musharaka da kai a dukiyarka yayin da ka zo kwanciya da iyalinka ba bisimila, ba zikiri ba da shi za a yi jima'i ya haihu yaro ku yaron haka sai da kasa yaron rabi ko ahalu sunna rabi iblis na anatun da alai wani yaron da ya kalle shi ya ce za a yi taro ba ko bai sabo zuwa ba wani yaron ya zo shi ne ya zo shi da fasiki da ka kalle shi kasan wani shedan ne ka tabbatar da cewa ka kiyaye sunna ta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da kake kwanciyar aure da iyalinka shi menene wa qaddimu bi anfusikum abin da zaka gabatar kai zai dawo ya amfana daga baya Allah ta'ala ya sabu dace mun samu kaida nawa kaida hudu kaida ta biyar daga lokacin da Allah ya ce zata ta samu ciki to aiki ya same ka wani aiki ne wannan shine yi wa jaririn addu'a wata kila da ka manta yanzu a ciki an samu kana da notis na wata kara da jaririn za ka rinka to Allah ya sa kuma mutumin kirki kai ka yi uwar ma tana ne uwar ma tana yi أعرف التي هو الذي والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا إن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين هو الذي خلقكم بجنة واحدة Allah shi da kare guda daya ita annabi Adam alaihi salam Allah ya ce waje ala min ha zawjaha daga ita wannan ran Allah ya sama wa ita ran abokiyar zama da cewa ita ce Hawwa wannan shine tarihin duniya kenan da ya ga da Adam aljanna amma ka samu masa mata Allah ya shirye ya kuna ilaiha domin ya samu natsuwa zuwa gare ta a ka'idin da da goro da ta gudu ko ban da mata ko aljanna goro ko aljanna da ta ya zauna a cikin aljanna goro ba mata da ta zo ba dai idan goro aljanna ko zai samu natsuwa ba to hanyar sa ta goro a Kaduna eh korai Allah ya saba muku da goro a cikin cibin da ka haɗu da shi daga sanda ka zama goro goro a Allah ya tsare za a maza ka ɗau mataki maza ka maza ka ɗau mataki ta goron ta bala ici musiba da ta ta lahira babu wacce ba ta shigowa ciki sai Allah ya tsare shi zaɓi daga cikin ba ta cikin da Allah ya kashe shi kuma kwana uku ya mutu shi ta wala ya mutu ba ta kamin kwana uku nan su ce ya yi aure saka ce da yasa ya ce kashi ta ana kisa da kuma rabbi sai da zawaci ya ce shi lahira a cikin koraye ku yayi a gaina a cikin yayin kaɗai ya ishi ne musifa Allah ka tsaye shi ne liyaskura ilaiha Allah ya ce falamma ta shaha yayin da mai gida ya kwanci aure da iyalinsa ɗauki ciki yayin da za su ɗauki ciki kafifa cikin da ciki ne ba su ne mai nauyi ba yayin da ciki ke karami ko ana ta gudu da walwala da abu da suke suna ce. sun fara ta ciki ya ce da nautawa inda Allah yin da gobe jibi da gata a cikin da masoro sun mara ta gargaje sun ma a tsalati a kwana a tashi yayin da ke wuyi da abu da za ta yi yanzu ta koma zama da kyar yayin ka kira da talatu kan kashi da shi kai yanzu kai ma ka san sai ka kira minti biyar talatu ta na'am zo ta fito ta fara tunanin tuta ina za ta tashi ta jujjuya ta tafi da wata samu ta miƙe minti biyu ta gama miƙe ta ɗan dakata har ta yi da kuma ƙarin ilmau zai shi sannan ta shi za ta lalabin da ƙarfi Allah ya ce da'awa Allah rabbuhuma jama'atun da suke suka tarukun Allah ubangijinsu la in ataytana salihan ya Allah idan ka ba mu na la da min shakirin zama masu cikin masu maka godiya ya Allah da wannan malamin da suke daga cikin hikima da yasa in mace ta dauki ciki ba ranar take haihuwa ba ake jira wata tara ba da cikin ragon suna bane don uwar da uwar ba su tayin da za su yi wa jaririn a cikin jaririn ya zo duniya an ce kai da kuka kudu kuma ya Allah in da namiji zaka ba mu ka ba mu mutumin kirki ya Allah in dai ilimi ka sa ilimin sa kuma na tsoron Allah Allah ka sa ya zama hadisin alqur'ani in ka so ne ya Allah ka sa ya zama duki ba kun addinin musulunci ya Allah in ma'aikacin gwamnatin da ka aikin da zai yi addini ya Allah in zaka ba shugabanci ka ya zama shugaba mai adalci su yi tewa wannan yaro addu'a tun yana ina tun yana ciki ita uwar dawa da ita da uba shine addu'a malamin suke bayan addu'a ana so masu tsara da al'amalu saliha da ayyuka na me na kware ana so su tsara da ayyuka na kware saboda tawakkuli ga ubangiji Allah ya saka zama me sai ya zama na kware sai ya zama na gari tana da ciki ana so ka yawaita aiki na kware ka yawaita sadaka in ciki da ce Allah yana tawassuli da wannan sadaka da ne mata ta ciki da ciki Allah ka fushi lafiya ya Allah ya miji lokutan da ta haifa kuma ce ya Allah ka sa ta zama mai biyayya ga miji kuma ta kwari ta zama kamar miya ta zama hijabi abu da ake bukata kai ke ka samu yin azumi nafila ka samu yin sallah nafila dukkan da kai wani abu da ka rubi zuwa ga ubangiji kai amfani da shi kai samu a wajen wa wajen Allah Allah ya sa wannan yaro ya zama yaro na me zama yaro na gari ba ma wanda kawai ba idan mace tana da ciki yaron yana ciki to abin da mata ciki yawan yi yana ta'asiri akan yaron yana ta'asiri ne kuma wanda practically malaman tarbiyya sun gano haka idan mace tana da ciki sai kuma ba ta ci da wuri kuma za ta kuma bacci sai sha biyu ko karfe da. to idan ta haifu da jariri za ta jaririn ba zai bacci da wuri ba da zai rinka ba sai ya kai sha biyu zuwa karfe biyu da mata ta kwanciya san da yake ciki to a lokacin da kuma na haka jaririn ya kwanta idan mace tana da ciki tana tashi da jikin tana yin sabon nafila idan ta haifu jariri idan lokacin da mace ta ciki ta ciki ta lokaci da yin da zaka jaririn ya farka jaririn zai ne zai farka idan mace tana sauraron karatun Qur'ani lokacin da take ciki yaushe Qur'ani take sauraro to jaririn aka haifo shi zai mai son sauraron karatun al mai girma. Akwai kuma ruwa mai zalai take sun karwa to amma na da kuma ba da shi ya sa mu kara fatan bukatan mu su kara kokarin kusanci da Allah yayin da suke da me yayin da suke ciki yana tasiri a kan jaririn da ke cikin ciki yawan sauraron karatun Qur'ani yawan yi wa annabi salati yawan tasbihi yawan tahmidi yawan haidara yawan haukala yawan hasbala ayyukan din wa'anda suka yi ga ubangiji kai da ita ku yawaita a lokacin da kake ciki kuma yawan addu'a malamin ciki har yanzu mace tana cikin hukunci marar lafiya mai ciki tana da hukunci marar mai marar lafiya na cikin wa'anda ake kankare wa zunubi ake sa ran karɓar addu'a saboda haka a dage a kai wa jaririn addu'a wa'annan abubuwa guda biyar so ake bukata mai gida ya yi kamin ma jaririn ya zuwa duniya saboda ana so a samu mai ana so a samu ɗana kwarai Allah ya samu dace ban haihu jaririn jariri ya zo duniya malamai suka ce ana suka abubuwa guda uku kamin lokacin da jaririn zai fi lokaci jimizi zai iya tuka fari da me da baki ana so a rika wayannan abubuwa guda uku menene abu na farko wasu shine bara'atu masalahi tarbiyya akwai wasu dokoki na tarbiyya da ake so a rinka lura da su yayin da jariri ke jariri sai a rinka yi ana yin ƙara mai karfi kusa da shi da su kowarwarsa da dukkan nan su ba su da kwari Kuma yana ko wani fakulti a kwakwalwa sai yaron ya girma a gan shi dolo ba san ba dolo ba ne lafiya kalau Allah ya halice shi yana jariri wata ƙara ta zo da da cikin kwakwalwar inda ne mutum yake ya kuma bai yi rike abu sosai ana buƙatar lura da kar a rinka shi yadda za a firgita shi duk wani abin da ke firgitawa da razanarwa yana iya shafan wani ɗauki na fakulti na kwakwalwarsa domin kwakwalwar a lokacin ne ba ta da kwari ana so a lura da wannan yayin da jariri yake ainihin wato wanda lokaci cikin jariri wani lokaci za ka yana yawan kuka in yana kuka iyaye ba sai hankalin su tashi malamai masana ilimin tafiya irin su zama ibn al-qayyim suka ci kala da ta, kukan da jaririn yake yi yana ta amfani ina ta fahimci wannan daga cikin amfanin yana kawo wajen sauke kwakwalwar jaririn daga cikin amfanin yana ainihin fiti da cikin jaririn in ka yin jariri ya yi kuka an yi shure-shure cikin haka ko ya yi fitsari ko ya yi bayan gida a wannan lokaci wannan kukan ne ya taimaka mashi shi kuma yana taimaka masa wajen kwarin gabbai domin yayin da kake girma za ka yi exercise da kuka ce kwari shi jariri zai yi exercise wannan kukan ne mai exercise dan yana kuka ko yana kushi yana kai kafa yana ko yana ko wannan shure-shure da harbe-harbe da yake yi kamar exercise yana karawa ga ne da ɗan su ƙari in ya gina su ƙashe baka wan bulo da jinai ta wajen kwanci da jariri da zaman tarbiyya su ta aita kwanci da shi ko yaushe wurin da ke laushi wani lokaci a shimfiɗa tabarma a shimfiɗa zane a kan tabarma a kwanci da shi a kai da mutu ya kwanta wurin da bai da mai bai da taushi da ɗan yan shure-shuren su daga kwance yana ƙara taimaka da gabotin da zama su da mutunci da zai tsalle ya hau dukiyar ikan su kale da ci gaba da jihar da dukkan kalmar Allah tun jaririn na ake bukatar a rinka ne a rinka ainihin wato lura da shi Sau da ka irin masu masabohin jiriya suna nan mafi yawan jiki da dukan suna bukatar jiki guda mai zaman kansa da ake so a lura da jariri tun yana ne jariri to a rinka lura da a yi mura'atin irin masu masalih saboda abin da ake so jaririn ya zama gaba ba da fahimci wannan abu na biyu shine yi wa jaririn a yi haƙuri da wannan yayin da ɗan ƙara zama ko fara tafiya zai fara kiriya da ji tura wannan da wannan to a rinka haƙuri da shi a cikin wannan lokaci a cikin bari masa addu'a na alheri da addu'a shari'a da addu'ar Allah ya masa albarka ba bukata yaro tun yana karami musamman iyaye mata su fada kashe su wannan amma su kika kala ya karya ba su ne su albarka ka ji da'irin yaro ka ji ka ji kinuwa ki kanka wani kawai zai ci ba sai ya hada da kawunan mutane da ke ci wasu su suke masa addu'a ba ne ba kuma yana wannan ba da mata yaro karami bai yi wayo ba sun yi abu da ba daidai ba ba laifi ne a yi masa faɗa ba amma masa ne addu'a Allah ya shirye ka Allah ya kaza Allah ya ma kaza akwai kisa da ake bayarwa saboda muhimmanci da mutane suke cewa mai mai shi shine abin da ya faru da ɗaya daga cikin abinan sai da balle mamin musulman eh Abdulrahman Sudai muryar sa jin duk da ke sallah a duniya yana jin muryar sa ta yi sauri lokacin da ke karami irin yara marasa jin nan ne wata rana mahaifin ta tashi da ya fata da yato mata an yi iri iri na alfarma wata su ke faruwa a falo Lokacin da ya kashe a shi gidanin a ci abinci kawai suna shiga duk abinci da samu an zubo shi an kunkuro shi an yi daga wani kasa su ne san wane ne dokawa da za ta fita ga shi bayan wata kujera yana neman inda zai buya ran ta ya ɓaci ta ta kwarai da gaske sai ta dawo shi da bayan kujerar a kalle shi bari ya sa ihu ya ce da kuma Allah ya shirye da kai ya ƙara fasa shi kamari har yanzu ba ta huce ba ya ƙara sa ihu ya ce Allahumma ja'alhu hasibi bil Qur'anil fili. Allah ka sai zama hadisin Qur'ani mai kyau ta kara shi ya ta ihu ta ce Allahumma ja'alhu imaman fil haram Allah ya sa wata ya zama limamin harami wannan ne a cikin guda uku da take ba ka da mali da farko Allah ya ga zama kidana fa Allah ka haram Allah ya sa zama dan shi'a a duniya ba gaba ne ba su da shi ba wannan shi kada ya sai hada duniya da lafiya amma da ta addu'a ta alkhairi alkhairin ya bi shi kuma bi shi ba alkhairin ya bi shi saboda yaro yake irin wannan mataki to abin da ake bukata rinka hakuri da kilinesa da dan kincinsa a a cikin dai masa addu'a ta me a cikin dai masa addu'a ta alkhairi ina ba ta fahimci wannan abu ɗauku shi ne wato alƙulisul hasana a rinka nuna masa kyakkyawan koyi kawon shugabanci da zai zama ya yi koyi duk abin da su a lokacin yaron yana kallo shi dai shi ne abu da ke ina ba ta shi nan babu ruwan su ne babu ruwan su doka ba daidai ba ne in zagi kake yi duk da san shi ne hadisi babu abin da ya dame shi in karatun qur'ani kake zai zama mutum ne karatun qur'ani mai girma in ƙarya ka shiga shi babu ruwan shi saboda ka daidai wannan lokacin ya kamata ka kai mai duk abin da za a yi a gaban shi an ba shi koyi mai kyau an yi abin da ya kamata an yi abin da ya dace wanda ka san idan ya kwaikwaya yayi zai zama alheri gare shi zama alheri gawa ga al'umma wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske yawanci mutane suna yin gudu a cikin halaye a gaban yara suna yi kamar ba komai an zo an bata sama ka ta ɗauka bana nan idan ka koyar da yaron kana koya masa kariya kana koya masa yauta ya tuna maka asirin yaji sai baba ya ji baya nan ya ce baya nan yana ina yake bayan a duk wanda ka san ba ce ba a kiyaye kada a fuskar da su yawanci ba ta ke koyawa yara ashar ba su sani ba sun yi ashar suna kokawa ai mai gida in kana nan ba ta ba amma ba ka nan ta kuma yaro ya je haddace kuma idan yaron ya dubo ka ce na rasa inda yaron nan suka koyo shi yaron ya suka koyo ya san ina ya koyo kuma za abu ba daga sai su daga kuci koya saboda aka haɗa kai da su su rinka yin abubuwa na ƙwarai na alheri a kuma a gaban yara domin yara su kan koyi wannan shine abin da ake bukata a yi wa yaro a daidai wannan lokaci saboda yanzu bikin daidai ba zai iya raba tsakanin daidai da ba daidai ba duk wani da kai shine daidai a wajen sa Allah ya samu dace na'am yanzu yaro ya kai sirri tumiz yana iya bambanta abu mai kyau ne ba kyau to daga lokacin kuma zuwa lokacin da ya daga ana bukatar abubuwa guda bakwai ana bukatar abubuwa guda nawa guda bakwai abu farko wato shine wato dasa masa aƙida a zuciyarsa shi abu na farko shi ke bukatar gaba ana bukata dasa masa aƙida a cikin zuciyarsa a wannan lokacin da in kika samu aƙida babu da ke cire ta kuma babu mai lalata shi kuma ku lura ya'yan halin suna wa'inda sun suna wannan mataki kan su su su akida duk inda suka shi ba iya dulmi da su a turai wani malami ke karantar da yara wanda ne ya irin masu addinin ba Allah din nan to ya zo yana su halaka da ya'yan musulmai yana karantarwa a cikin yaran kuma akwai musulmai a ciki yana karantar da su abin da alhawatul kamsu sensory organs ha to akwai abubuwa guda biyar in ba za ka gane abu ta wayannan hanyoyin ba kuma shi ma akwai shi ɗaya ne babu shi kuma akwai shi zama za ka gane shi kuma za ka gane shi ba shi biyar kuma ka kalmar shi ka shi ƙarshen sa ko warin sa kuma zai bai zama za ka lafiya da ɗanan sa kuma zai bai zama za ka yi taɓa shi da kuma ka shi sa jikin da za ka gane shi ta wayannan hanyoyin babu shi yara kun gane yara sun gane muna ganin Allah aka ta ba mutum Allah ba su iya sa ba su ba sun sa ba su ba kullum asa ba mu lasa ba kullum ba ba mu taba ba to ba Allah yara sun ta tafi shi a fiyan ahal suna wanda an gasa masa aqida shi faru shi daga hannu yace yana da magana aka ce yana so fito waje da masu aka ce fito yaro karami idan malami ya ce darasin da aka yi ne nake so in mai mai tafi a je a ƙara ganewa ah, she very good fine and good fine and good go ahead ya ce to yara ya eh, kuna ganin bala'un su ke ciki ko kuma gura ajina malai ya girgiza kai lalle yaron ya gane darasi kuna ganin malam sun ci kuna ganin shi malam yana cikin ajin nan kuna ganin malam idan muna ganin shi malam ya sa kot kuna ganin da kayan malam ita eh, malam ya sa tie Kuna ganin kwashu da malam ya muna gani malam ya sa kwashu Kuna ganin wanda muna gani to malaya ya sa wando Kuna ganin hankali malam sai ya ba malam malam da hankali malam ya kai da what ya suna mana hankali ka ita ban gane bai hankali ka nuna mana shi ita ke sauraron masa rashin kunya ko kana ganin hankali na ko ba ka gani shi ina da hankali kai ma kuka ganin Allah ko kuka ganin shi Allah yana nan saboda an tafi ne an a ƙida. wani sa yaro da ya tashi kuma kawai shi tsoro shi Allah yake tsoro ban iya saba wa Allah ko kana ganin shi ko kana ganin shi in kai yake tsoro in kana nuna shi saba wa Allah ko kana fa zai saba wa Allah wani kan yana tafiya kan hanya sai ga yara suna wasa yaran suna ganin shi suka gudu sai ga yaro da gudu har ya wuce sun dawo kai yaro ya ce ya ce ya gudu ba yake ya amiral mu'minin lam arti shi kuma ya kai amiral mu'minin da zai samu gudu alhaji babu laifin da ne ai mai laifi ne yake shugaba yake gudu shi babu laifin da na aikata kuma hanyar ba mutsiya bace da mutsiya ke da kula da gudu in kuma da shi kamar za ka wuce saboda girmamawa kana da fashi ko na jaye ko jaye ba za zaka yi wucewa Sai me kawo maganar gudu ina umar ya ji ganin wannan ansa in kai yaro ya sunan kai suna abdullahi ya ce waye ba fuka ya ce ba ji da awamai da kyanan na san sauran karatu ya ce uwar ka ce a sunan jikoji baka kakanka shi ne sai dana abokan zai lahu anu babban ita ce aisha zai lahu ana yanzu babban shi ne mai gidan ba daya yake bai mamaki bai idan an samu yaro irin kanka wannan tsaka

sarki na mulki ta dawo gidan da za ka kira ne na jiwa ce a ah, ne shugaban kaza kana magana ce da kake jiwa ta bi jiwa matsala bane za ka yi mun kaza zan maka za ka yi mun kaza zan maka in yaro ya ce kira shi lafiya za ka mun kaza ne ba zan yi wannan ba amma zan iya sa maka magani ake na mutu za ka yi tare ne ya ce gani na ya tare ka yanka mutu ba ya tare ka yanka mutu cikin kyama ta tsaye za ka samun laifin fuka na yace ba zan iya wannan ba ma ba zan koma gida ba rabu da ni ne sai wanda zai mun wa'annan gaba daya kan dalo yace waye zai maka wa'annan gaba daya yace rabbul alamin allazi khalaqa allazi khalaqani fa huwa yahdin والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين wannan yaro shi karanta wasu namar wayannan ayoyin gaba ɗayan su na umar ya yi shiru ya yi mamakin yadda wannan yaro aƙidar musulunci ta zama a cikin zuciyarsa wanda shi ne abin da ake kuka duka wa yara aƙida shi ta ga abu jahil a yakin badar kawai su kashe shi yara ne kanana Abdulrahman shi abu yana ba da kwari cikin na tsaye da nuna mafi da ganin yaro karami ni zuwa nan daga yaro karami shi hankali na ya tashi kafin su sun su jarumai da zamanin ka suke tare da su ta ce yaro da ya taba ne ya ce ya am a tarifa abu jahal ya ba faɗa na abu jahil ya ce kare na san shi ya da kake sun da ya ce ina ummi kana kubiru ne a tuhu yi uzi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa hatu nafsi idza laqituhu fari yufariqu sawadi hu, hatta talahu aw uhu uwata tana gaya mai yana cutar da annabi kan na zuwa yi wa Allah alƙawari duka ido hudu da shi ko ya mutu ko in mutu ba za mu kuma da mu duka ba ɗaya kawai zai koma shi da aure shi a bugun Rahman bin Auf shi wani karfin jiki ashe yaron yaro da gari da abokin jikiyar manya ina nan ɗaya yaron da jiki kana shi ma sai taba ne ina kallon sai ya am a tarifu a ba jahil ya ba ba ko jahil sai ji shi yaro abin da ya fi duk jiki da Abu Jahil ne yaro ne kai ya sunan shi Mu'az kaifa yake mu'awwal zan gwada muku shi san su ga abu jahil su jiji kuma shawa kewaye da shi da masu ba wanda su yi daga kan raƙumi ya gribu ne milin wasu mala ya kawai na yara ce ha za sahibu kuma ga wanda kuke nema ta duk yaran su fi ka ɗauka su tsaye ne ko hankali shi guda biyu ɗaya mu'az ya fara isa ya ta ko bisa ya yi aiki ya kirarin ya kirarin ya dama ya ga hanyar ta fara buduwa ya kashe dawa for the second time ya kashe yarin hanyar ta kara buɗuwa ya kashe mutane nawa ya sare ya sake dawa karo na uku da ya kudar bakin wake ya yarin sai gashi ga Abu Jahil a gaban da ya ɗarsa kuɗi da tare cikin Abu Jahil sai bai gutsara cikin tashi a cikin sama kuma ibnu abin jahal a lokacin da wuri bai musulunta ba ya daga hannu ya sari yaron sai bai ya hannun ya datsa kashi ya zama sai jijiya ce da nama ki hannu hannun yana lilo kamin ai haka awwal ya iso ya tunkuro Abu Jahil da kan duk suka kafa Abu Jahil a wannan lokaci gaba ɗaya su suka tafi da gudu wajen mutum kowa na cewa ana kashe su Abu jahilin ana kashe su Abu jahilin manzan Allah ya karɓi kudin wannan yaron ya duba ya ji jinin Abu Jahil ya karɓi wannan ya duba ya ji jinin Abu Jahil ya ce kila ku ta lahu, ku biyu kuka kashe shi ya ku kuma da aiki da wannan hannun yana lilo haka ma ajayi ne ya hali. da ya ga hannun ya da shi na har shi ke aji hannu a ƙasar da aka fayar da jijiyar zaman da saura ya fincike gaba ɗaya wa wasu da jahidu fi sabilillah yara ƙanana saboda su ta sa musu ne an sa musu aƙida abin da su da kuka ka an ka ɗanka musulunci a rashi bayan ka dasa musu aƙidar musulunci in ka dasa masa ita kaɗai ba ka haɗa musu ilimi ba ana iya samun matsala sai abin da zai biyo baya shi ne ilimi sai an gabatar da shi a kan karatun ƙur'ani mai girma a kwaitar da shi kuma sauran ilimin mutane shari'a sai zama yanzu da karatu alƙur'ani mai girma sai daina neman ilimi ne mai shi sa ƴaƴan salon su ji kalla da yawancin su zama hadisin ƙur'ani kuma su suna yara ne hadisin ƙur'ani mai girma Allah dan da ya haddace Qur'ani yana shekara goma ko shekara goma sha ɗaya. Hadisi Shiraki ya haddace al da girma yana da shekara takwas a duniya. imamu al shashi ya haddace qur'ani mai girma yana da shekara takwas a duniya ya haddace Alƙurani mai girma yana da shekara bakwai shekara bakwai a duniya ya haddace qur'ani sai mai ibn dubban a tarihin mutum ya haddace qur'ani mai girma shekara bakwai a duniya ya haddace qur'ani yazo sittin su fi. Ya haddace qur'ani mai girma na yarinya karama tun suna ƙanana ake dafa musu qur'ani shi ta ahmadu bin hanbal ya haddasa qur'ani yana shekara bakwai shi da haddan hadisi shi yasa malamai suka ce ya haddasa hadisi da zan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi dubu ɗari bakwai ba hadisi dubu dubu dubu ɗari bakwai kamar da ibnu suyudi ya kawo a cikin littafin sa tajribur rawi kai akwai malamai da suke Ahmad bin Umar ya haddasa hadisi da yanda irin su Abu Zura ya haddasa da zan Allah da hadisi dubu ɗari uku ya haddasa tun suna ƙanana ake cusa musu Qur'ani mai girma bayan a cuta musu hadda qur'ani a cuta musu cikin shari'a wani abu da ke da muhimmanci mata sun ce tsayawa yaro ya karatu yawancin manyan maluman duniya sai ka samu akwai gudunmuwar iyaye mata wani ma ka ce za ta tsaya a kan shi yayin ne shi ka samu gudunmuwa kai yawanci mata su gaba da wani gudunmuwa a yanzu su ke da duniya akwai gudunmuwar mata a wajen ne a wajen karatunsu shi sa mata dole mu faɗi su a kan wannan idan muna su mu wannan farro ya tafi jihadi da ba ta ciki da dawo ba sai da shekara ashirin yana fagen daga mai arziki da yanzu an yi shiga zuwa jihadi ya tafi gida sai da ya shekara ashirin ya dawo madina haka ya dawo madina da kare gane gidansa kuma ka kuma shekara ashirin ya dawo aiki ya sai daga kuma same ka ba da kare gane gidan yana shiga gidan sai wani gidan saurayi ya zai da ɗakin da shi ne daga kan doki ya ce kai rashin matata wani da fi kai shi lalle rashin hankali ba yawa da su ba na babu izini kuma ni kake kuma kamin an kara kukuwa ta riku ji tsakanin su matar tana cikin ɗaki da gida zai tashi ko tana duka ta daga cikin mai dawo ta ce ya rabi'a illahu abuk ya kai rabi'a da babu kan kukuwa yanzu kuma ba ta koma rungumar jika da kuka ashe uba da ɗa ne da ya shigo ɗakin matar ya rinka mata labarin abubuwa da jarabawa da faru da su a fagen daga bayan ya gaba shi da kuma kuma ki dukiya mai yawa ya ci da ita shi da kuma gurbin da bayani zukan aika riga ta cikin wanda ta huta ba ta yi an yi kisan sallah biyu Ya shi ya laula shi da rabbi a mutum masallaci duke ai shi tun da kuma yana masallaci kai ne za ka tafi yanzu ya kama hanya ya ji masallaci bayan an gama sallah sai wani mai malami ya sha alkaba ga rawani a kansa yana ba da darasi duk manyan malumin madina wa'anda ya sani suna gaban matashin yana karanta da su wannan abu ya bashi mamaki in wannan sun yi qur'ani wannan su yi tafsiri wa'anda su yi hadisi bai taɓa tsammanin akwai malam malam cikin wannan abin madina ba ya taɓa wani kuke shi wani malami ne wanda haka mutum ya kashi ta wani ba kore a gari ya ce ah, ba ba kore ne amma da muna da gidan yau shekara ashirin wannan ɗin ba zai wuce shekara ashirin ba shi ba ka san shi ba amma duk madina ba wanda bai san shi ba sai ce ya suke shi sunan shi rabi'atun ra'ayi yace rabi'atun ra'ayi wani irin bakon suna ne shi yana kuka ya dawo gida da ya zo samu kuma na ga abin bakon da a masallaci wani yaro ko shi kinji kinji yi da ba ta kinji kamar an bar kinji da ga wani ya dauki su shi zai bar wani sai da ya ga da kasu ka tambayi shi su ra'ayi sai yi da shi da daddare sunan rabi'a wannan ra'ayin da aka tsara in ya bada fata duk malamin madina sai imam malik yana cikin hajjira wannan yaro in ya bada fata duk madina ba mai daga ta da wannan da suke cikin tun ra'ayi wanda mutum ya rushe da kuka a wannan lokaci Da ni kana tambaya da dukiya da kuma manya ne da ita kuma da ibsin dukiyar ka in sai ai aika dan ka gima da na kama wajen jihadi a kwashe gaba da jaraba maluma saboda haka a daidai wannan lokacin irin wa'annan yaran su ne a cikin cikin su an ta samu da akida ilimin alkur'ani da girma kuma shi a kan gizi shi kan ibada da bautar Allah a fara umarci shi sallah tun yana da shekara bakwai a fara umarci shi da sallah shi shekara goma yake sallah ya halatta a dake shi ne domin ya sallah kuma fara ne cewa mun ahlaka bis salati ma'muru ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka والعاقبة للتقوى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وإذا آيوي ساكرا تسمو أمسي يا ربي يالي دي صلاة فكنا لك أمسيسو إنا أجل صلاة جنك أزوارسو أجل أزوارسو إنا حديثي نبي da ƙarya da yahuda كان cikin kana ya yi mu zuwa masallaci da ya san cikin masallatan ku ba haukaci ta ya kawo hankali makami abin ya kama hankali buta abin ya kama hankali ya tafi da yara kanana a cikin munafucin ya shigo yara kanana ana zuwa da su ina da su ba cikin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana gina sallama wani yaro ya zo ya haye wuyan annabi kawai ya zo ya haye ya zama sabon sa musa ala sallallahu alaihi wasallam yake dago daga sujada har sai da yaron ya sauka kai bayan gama sai da kalli yaran shi kai sa a kan doki da ba tuzu duk duniya hauyen wani jima'i ya sha mamaki kai da gudu kara yanci yara a kan ne Allah wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske bayan wannan sai abu hudu a tarbiyance su kan wani ɗabi'un musulunci kunya musamman yaya mata mene ne kunya alhaya min al-iman Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna cikin da shi mutum ne mai kunya suka ce saboda kunya ya fi budurwa a cikin haudajin jinta kunya budurwa a ina a cikin haudajin jinta annabi ya fi kunya kuma kuma ni maza Allah ta san budurwa tana da kunya kuma ta da kunya kina da shi za a wurin da bazawara a nemi izinin ta kina san shi ce eh, ina san shi sai a daura a ban san shi ya mutu da ake budurwa shi ma za a nemi izinin ta za a nemi ra'ayinta shi za a ce magana ba saboda kunya sai ake cewa ba tuwa kina san shi aga ta yi dariya ta yi ido da ido ta jahidi da ta bar wurin ta daura aure lahiya lahiya ba matsala kina san shi ta haɗa fuskar ta fuskar kasa ta fara daura saboda lokacin ba su ba ina san shi kuma shi ji da kunya ya yaran mu suke yanzu ruwa yanzu eh ina su ta'ala wala yin fara jawabi wani ɗaukar fara jefar na yake tafsiri ina ga su malam su daga wani da su dan na dalla za ta yi tsari cewa ni Allah ya sauka ko a kan da bi na da zai zai yo na me ko kuma ta sai ta ba shi ba sai ta fada rijiya dan sai liji da sai ku sai in shi kina ta abu ta za a bani ba abun da ya dabe ta saboda kunya ta gushe daga idanunsu da kunya ta gushe daga idanun ƴan mata musifa ta biyo baya kuma ta biyo baya ba musifa ta biyo baya da bala'i dole mutum ya su akan wannan abu na biyar mu koya musu sana'a tun suna mutane koya musu ne ilimi kadai bai wadatar da su sai an koya musu sana'a sai an koya musu yadda ake neman ci saboda cikin tarbiyya da ake so a ba yaro ba a su zama a dan kusa sakwai ana bukata ya zama yana da me yana da sana'a yana da hadda su bayan ya gama hadda Qur'ani a jiya ko shi a cikin ba bayan ya gama da Qur'ani a cikin electricia sun ya dawo daga hanta ya koya mishi ya koya mishi karfinta kafintan ko na sama ko na sama ko na tsakiyar wani akai a koya mishi ya saba wani zai a koya mai wanda a koya masa kayan benda a koya masa kiwon kaji a koya masa kiwon kifi a koya masa noma a koya masa kaza a samu sana'ar da za a koyawa saurayi wacce ne zama yana yin ta saboda islam bai yi daga zauna babu sana'a ba bai daga zauna ne ita kan kalmar sana'ar larabci ce hausa ba ce da shi ne ya zo da ita wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum shakirun san'ata labusin sana'a sulki sana'a sana'a asalin kamar sana'ar ma mai ciki larabci ta da bishima ne ya zo da ita ba shi. saboda haka dole a tsaya koya wa yara biyu ka koya wa yara sana'a malamai su ci tsari su aya da abin zai ba ku sha'awa Qur'ani mai girma Maryam mahaifiyar Annabi Isa a lokacin da ta haihu a daji ta shiga matsala ba ruwa ba abinci ƙuranin da kuma shi fanada ha min tahtiha fanada ha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya bayan haka وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وهزي إليك بجذع النخلة wannan kusurin da kika taba cikin haihu Allah ya ce girgiza shi ana girgiza shi sai ƙara girma yi ne ne yaya yayan su ne yayan su rubu gaban ta wannan lokaci ina barin tambaye ku girgiza wace ku girgiza ku kiran ku Allah ne girma da shi amma me yasa Allah ya ce ki girgiza dan a nuna maka ba shi da musulunci ba ba ki kawai alan ku kawai kawai ki ba kai wani boci ba ki da wannan ba sai me sai ka motsa mai jego ce yanzu ka haihu duk halin jego Allah ya ce ba za a ba shi ba shi wani abu ka ba girgiza suna girgizawa su sai gidan ya girma ku koya wa yara yadda su kuma shi ne su girgiza su ma domin duk kan yame ya nuna ya zuwa a musu wannan kuma shi ne akan mu kuma ta duk da musu kuma kuma rashin koya wa yara su ya haifar da balawoyi da mutum iya kashi ba a arewacin Najeriya ina ka tsara al'umma ta kanar da ita abu da shida shine mara'atul akran yayin da yaro yake wannan dole ka tsaya abokan shi ba ne ne saboda anil mar'i ila ta'al ko fi an qarinihi kun kare karani ya kare idan kun da kaudin su zahir khiyarahum wala tusbil arda arda ma'arabi jikin da ka je goci da shi ke kai waye ne wani na cewa nuna muku wani shi ya maka shi mutumin ki ko mutumin banza ne ko shi kamun bayani ba kuna muwa wani ko kuma ka suwa ne ne abokan ɗanka suwa ne ne kawayen karka suwane da abokan aiki suwa da kawayen yarki a daidai wannan gaba ta ki san su kuma ta cewa yana tare da abokan ne na kwarai waɗanda ba za su koya masa shaye-shaye ba wanda babban bayan da ke da san samu kenan ne shaye-shaye wannan ya taji da lakar jarawa a kan shaye-shaye da abin ya zama bala'i kuma yawancin kayan shaye-shayen nan daga kudancin Najeriya ake shigowa da su arewacin Najeriya kuma jihohin da ake targeting jihar kaduna jihar kano jihar sokoto jihar kebbi jihar zamfara jihar katsina jihar jigawa waɗannan su ne jihohi da ake karfe domin da ka rusa wayannan jihohin kaduna zama da addini musulunci a najeriya kuma da ake shiga yara musu zama mai zama yan kwaya manzan yan kwaya manzan yan kwaya wanda dan kwaya bai iya amfana kansa cikin addini bai yi amfana kansa bai yi amfana da shi bai yi amfana al'umma babu abin da yake yi amfana abin da yake al'umma shi yasa duk mai na shayi shayi yawa ta'addanci zai yawa ta'addanci tsoron su zai yawa fitina zai yawa dole ne a irin wannan ya zama kun san suwa ne ne ƴaƴanku ina ga muku abin yana tada mana hankali idan Allah ya kai ranar juma'a ba Allah ya ka kira train station ga yara ƴan mata da ke tururuwa zuwa Abuja ƴan shekara goma sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ashirin ashirin da ashirin shekara ashirin da kuma tsoho su ne ke tururuwa zuwa Abuja ba ubansu Abuja ba kawunta ba babbanta ba gwaggwanta za ka ji abuja za a fuko ta da ana abuja za ka samu kun mata sama da hamsin a mutum ɗaya daki da yara ɗan mata yin shekara sha bakwai sha takwas sha tara ashirin za ka samu sama da guda goma a ɗaki ɗaya guda bakwai a ɗaki ɗaya suna zaune da wayoyi sai dai a buga wancan baya in yana bukata ta so a buga wajen baya kawai ne ake so karuwanci ya kawo su abuja yara yan mata yan ƙanana wani irin bala'i ne wannan Wani irin al'umma ce wannan ina za mu shiga ko wurin da za ka samu mata ne ke samari ne ke layi a zuwa dauki mata ke layi ana zuwa na ɗauka yanzu abuja kaje samari ma kuɗi ke layi samari masu ɗauka ta su tsohuwar darakta wata tsohuwar ba da ke wata tsohuwar ciyawa wata jikin bot wata tsohuwar wane ne wane ne su ne za su zuwa zo da jip saurayin da ya mata ta fi son ɗan zo zololo haka ta fi son ɗan haka ba da kowa da irin wani shi ta zo ta ɗauka ta kai shi shagalin hotel ci abinci da kai shi kai shi a gurin hotel ko hilton ko sheraton ko wani waye ne ya ji kwana da ita washe gari ta biya shi kawai hanya ce ga yaro ya tare abuja shi ba aiki ba shi ba menene ba ba sana'a ba aiki da yake sai dai a wuce da ya zo ya sa dalila tana sheke ya sa gisuna tana sheke ga kalmar minista ko kirati yana buzure a cikin bai da sana'a bai da aikin yi ta bincika in ba irin wanda mata da suke kama don su duka ne ɗan duwaɗi ne ba kuma ya yi da mulkin kira irin wannan yanayin dole ka tsaya ka sa ido ka sani ke faruwa kuma da layin harkar ko yanzu babu inda yawa a Najeriya kamar nan jihar Kaduna ka gangara ka shiga Zamfara ka gangara ka shiga Sokoto ka hada da wani yanki da Shiri da wani yanki da Kaduna da Kudanci da da ko ina kwari Kano tana da gurin da ake targeting kwaya da yan shaye-shaye da yan maɗigo da a da babu da yan luwaɗin suna nan abin kunya shi da an ce wani tsohon kaza ne wani tsohon kaza ne amma kirminan da ɓata yayin mutane ba su aiki yanzu a kano akwai wanda zai aure yarinya kyakkyawa mace ba shi ko da ita ba da ya sa ya aure ta tarko ne da zai kawo mata zai gina mata gida ya siya mata gida. Ya hutu abin da yake so kawai ta amince ya kawo saurayi saurayi ya zira da ita shi kuma ya luwaɗi da saurayi ya bukaci cikin, kenan ya bukaci cikin baya kusa da ita in za ta amince kuma bin zai mata a duniya tarko ne na kawai ya musa ta kusan samari ya yi luwaɗi da su wanda ya zo ya samu isa wani saurayi yana zina da ita a falon gidan shi yi da ya ce zauna ya zauna ya buga abokin waya abokin ya zo yake wannan ne na sanda shi da yar mu abokin ya dariya shi mai dariya suka saba shi ta ba matsala sai mu rama ta shi yadda wadi ne dama kuma ce ɗaya muka samu kana zana da ita kai ihu ka kashe ka rama mata zai suka tuɗe shi suka mutu da shi kuɗi wani irin bala'i ne wannan yanzu in mata ake amfani da shi ana yaudarar samari samari ku biya hankali ku ne kasan su sai wata yarinya kyakkyawa ta yi shi banza Allah ka da hadin kai ina kun ba Kuma ka zama da hotel ba ya mu babana da duk ke wutu kai shi a gidan su ne kuma shi ne matsala shi ya sa shi yana ta kawai na kuci da gadi ya buɗe kofar shi shiga wanda ake shi a falo ya zama kashin falo ga light ga tabazo ga laser shares ga three seater ga plus kariya condition ga waye yana ta kuma kalbi ta ta kama ta hau ne dan bayan ta so kuma su kuma fara babban ta sama ta ta shirya musu drinks ne ba matsala aka hau aka yi aka yi wani kashin falo a cikin zona na zuwa da idanu akwai fata layi biyu simon da ke ta kasa bayan ta kan da ta hauro da shi Bisa ta sauyi da ke dawo, tana saukuka da gama aiki da aka yi shi ta kama hanya da tafi yana zaune sai ga burga burga a cikin aure sama, an sai yadda waje tare su ya ji ba sai ga shi ya dawo da ciki a wannan zamani ba ka abokai yayin gaba ba ka magana yayin ka cikin ana shuka makwarya wani na tattaiwa dole su ta yi wannan wanda ba na kuka shi ne cimman tarbiyyar da 'ya'yan mata abu biyu a shifa wallafa su shi'i kanewa yan ka kamar da tren a ko kashe ka za a yi ba za ta jira ba ko kashe ka za a yi tarbiyyar da ta ga kake ɗanka ka ba shi da kamewa yarka ka ba shi tarbiyyar suturar musulunci duk inda za ka shiga ɗanka ka ba shi tarbiyyar sa san musulunci da shi zai shiga shi mata ce su ne mun tarbiyyar shi mu akan wannan ya musulman tana zika bala'i ne wannan ba karbe su ne na cikin al'umma ba kuna jin wata makaranta wai yarinya ta yi ake mata gudana kawai sai haka jini yana fitowa jiki masu jikin su ne da duka abin da kamar makarantar da kwanci a kuma da wa malam da kuma ta bude a hankali da ya faru ya rinya tagar cikin bayani da shi ne kuka ina jikin hannunta da ƙar ƙarshe aka samu su kuma kuma kuma kuma kuma da ita da ita bin kuma kuma kuma Ta kuma irin kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma shi. shi da aka yi kula da kai yi kuskure aka samu wurin jiki Wannan ta sa aka yi karfice sai da aka samu kuma ta ba mai tawar a yanzu su ba a jikin kowace da implant a jikinta kuma yi musulmi ne kowace da implant a jikinta karuwanci ta har ya ga ta sa ta abinda abin da zai hana sukan ciki na shekara uku karuwanci ta har ya kai haka social media ku kuma ta ƴaƴan musulmi da za ka fita suna magana ta bata da ikanci da shekara ko ƴar musulmi ce jikiyayen ta kan kowace a gari kuma irin bala'i ne wannan saurara ku ji ba kaskanci a wajen mutum da mazinaciya kaskanci ya kare anan wallahi kai aka saukar da aya aka ce ya ayyuhan nabiyyu idan ka tafi mu'mina ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف بايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم wannan aya malamai suna kiranta ayatu da ake ne ce ayar ta kana kan bayar da mata suke da Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kada mata yace ya ku kita mun mu baya ba za ku shi amma halin da ya hano da su ha su fara su sallallahu alaihi ana zai ce ya rasu da mun mace ku baya hannun mutu da abin shirka ba annabi ya ce ya ku mata sai mun mu baya ba za ku yi shirka ba mata suka ce ya rasu Allah mun mace ku baya har mu mutu da mu shirka ba annabi ya ce ya ku mata sai mun mu baya ba za ku yi ba ke shiru ba dai babu wata shirka annabi ya ce ya ku mata ina muku magana sai mun mu baya ba za ku yi shirka ba mata suka shiru ya kuma ta kuma mu baya abu za ku ji ba a ta ce hindi bin su kusa ta magana a ranar ta musulunta ta wuce musulunta ce ta da kai cikin limin kuma ta ce ya rasu Allah wace irin kuma ce wannan ya za ka ce mana mu yi mata mu baya ba za mu yi zuba akwai kaiwa ne a cikin mu da zaka ce maka baya ba za su yi ba wata zini hurra inda ya ta zina ya tana zina ne da ba. ya rasulullah ka ce mu ko baya ba za mu gina ba an mai da mu baya mu yaya ba ma ba ba yi ba a wata zina kurra ya rasulullah ya ba ya kana yin zina ne to kai ba ta koyo ya sai alƙawarin za ta gina ba me ya kawo wannan ya kafara a cikin haraba ba za ta gina ba ko kashe ta kashe dai a mutu saboda ya ce ta san cikin ta an yi zina da mace to baiwa ce baiwar ba sai a ne ta ba Qur'ani yace ya ci fatayatikum wa la tukrihu fatayatikum 'ala al-bigha'i in aradna tahassuna إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا يا زاي بيواكو ينجا تاكامي بلاتي تكيلة تكيلة تكيلة ku yanga baiwa ma sai an ci ta ya ya ba za ta zama ku kashe da kake idan ma a ce abin da hindu bi Najeriya cikin garuruwan mu idan jirgin da adamawa da bauchi da kuma kaduna da jirgin kano da jirgin kano ku jirgin kan fara da ikon Allah ga yadda ya yar ma musulma ta lalace da zai yari da gudu ta sha ado a kan ta ta shi dauri gwadai mata da hannu ta shi zaci a cikin ka yi mata haka ta sha a ta kashe ta kawo tabaran da a ido ka tsayawa za ta ina ki ne su ne amma na kamar sauri kike wallahi ba su gina ke ba kamar ba zan ji dai na cikin da kana ce ku ga dubu goma ki tare ki tsana ki tsana a hotel kaza an gama an gama ko daga ranar ita za ta rinka yanzu an kai matsayin da wai ta ci yana zina da yarinya yana ba ta kuɗi kuma yarinya ta haɗa shi da kuɗi ta kuɗi ce ai shine saurayin nawa to a shi kai ne daman saurayin nata ku ji ba samu dan asibiti hawa tare na shi Allah da ka asibiti ina ganin alherai iri iri ga Allah ya gura mata sana'a sabbin wai addu'a take Allah ya gura mata sana'a sabbin ta kuma sun zuci da yar yana bayar kuɗi wata irin al'umma ce wannan dole sai mun tarbanci yaran mun dasa musu wannan akidar a cikin zuciyarsu mun gwada musu tunanin da wulakanci ne da amarin da yan mata su dasa musu wannan tarbiyyar waɗannan matakai guda goma sha biyar malamai sun ce idan an bi ku ana taron ran ƴaƴan musu zama masu albarka ƴaƴan mu zama masu tarbiyya ya ku bayin Allah da sauran abubuwa ku kiyaye dokokin Allah da komun ki komun so ta mutuwa zamu yi Qur'ani ya ce kullu nafsin za'iqatul kullu nafsin za'iqatul maut Qur'ani ya ce kullu nafsin allazi tafiruna minhu qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum Qur'ani ya ce aina ma takunu yudrikum aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum في برود مشيدة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ثم أماته فأقبر منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ومن من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد

فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا أتت عني سلطانيا أتوه فغلوه ثم الجحيم صلوه كنت في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما نقضيها ثم ننجي الذين اتقوا ونفسهم وذروا الظالمين فيها جثيا وكاكي وكاكي لاهرا جدابيوني بدا إسلام ياو أحيا فريق فريق في الجنة وفريق في السعير ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لك ولو أنهم لهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله muna roƙon Allah subhanahu wataala ya